tsohon bidiyo ne nyamai ne kadiba da kyau na lokacin muhammadu iso ne mai ne wanga tsohon bidiyo ne tun na lokacin muhammadu hmm. iso ne na ga mutane na ta yawo da shi su kuwa an can wanda suka mutu wanda aka yi zana izar su tiliya ne aka yi zana izar su tiliya cikin yankin tawa ne hmm. wanga tsohon bidiyo ne mutane ke ta yawo da shi ba na sojin da aka ce sun rasu shekaran jiya ba ne wanga tun da lokacin muhammadu isu ne wanda suka rasu diliya ne diliya babu irin wanga gine-ginen diliya can ne gaban tawa wajen kilo kusan 150 da da tawa diliya tana iyaka da mali kuma tana iyaka da algeria kuma tana iyaka da cintabaradin kenan wannan bidiyo da mutane na gani suna ta yawo da shi suna cewa sojojin da aka kashe ne shekaran jiya karya ne ba gaskiya ba ne ga tsohon bidiyo ne tuna lokacin muhammadu isu ne wanda aka kashe sojoji sama da 200 na yankin anzaro hmm, kenan da haka mutane su daina yawan yada shi ban so yi magana ba don na taku don ga mutane sun cika yawo da shi suna cewa sojojin da suka rasu ne eh, suna ta yadawa shi yasa na ce bari in tako in yi bayani kenan wannan ba bidiyo ba ba su ba ne wanga tun da lokacin muhammad isu ne hmm, aji ba da kyau ka gani nan birni ne ba a ƙauye ba ne tilye ko ƙauye ne can tilye ne aka yi zana'izar wancan sojojin jiya ne aka yi zana'izar su eh, jiya ne aka yi su hmm, wanga sojojin da suka rasu ne wanda hamma shugaban macron ya zo lokacin da aka yi zana'izar soji wajen ɗari da wani abu lokacin da kusan sojoji 200 suka rasu kenan kenan wannan ba bidiyon ba ne na lokacin muhammadu isu ne don haka mutane su daina yada abin da ba shi ba ne Allah kyauta Allah sauki assalamu alaikum wa ina magana ne a yau na ga mutane yau yau mun waye gari ranar mardi eh ranar markredi le kat october 2023 ne ake ci gaba da yada wannan bidiyo alhali kuma kuma mutane na ga asu suna bukan na ci ga sojojin da suka rasu mai shekaran jiya kenan wannan ba gaskiya ba ne wannan tsohon bidiyo ne aka ɗauko tun na lokacin muhammadu iso ne hmm, tun na lokacin muhammadu iso ne harin ta'addanci wanda aka kai yankin anzaru hmm, tun lokacin wanda sojoji kusan sama da ɗari biyu suka rasu kenan wannan tsohon bidiyo ne kenan mutane su daina yada ba gaskiya ba ne kuma sojojin da suka rasu shekaran jiya tiliya ne aka yi zana su tiliya tiliya department ce cikin jihar tawa garin buzaye ne tiliya ne tiliya ma babu irin wanga gine-ginen babu irin wanga gine-ginen da haka mutane su gina yada abin da ba shi ba ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh